Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa sojoji 29 ne suka rasa rayukansu biyu suka jakata a wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin Takanamat a yankin Tawa iyaka da Mali. a gundumar torodi yankin jihar tilaberi kashi 50 cikin 100 ne na ɗalibai suka koma a makarantun boko saboda matsalolin rashin tsaro a rahoton na musamman a yau za mu yi magana ne a kan matan murya da suke sarrafa laka musamman a kan ƙungiyarsu mai suna yumbu to yanzu ga labarun dalla-dalla Sojoji 29 ne na ƙasar Nijar suka rasa rayukansu biyu suka yi mummuna jikata a wani hari da waɗansu 'yan bindiga suka kai a cikin daren biyu zuwa uku ga watan Oktoba a cewar sanarwar ofishin ministan tsaro. Harin ya faru ne a yankin Takanama cikin yankin jihar Tawa iyaka da Mali. Har ila yau dai majiyar ta ƙara da cewa da yawan mahara ne sojojin mu ta Nijar suka hallaka tare da karɓe waɗansu su. Gunduma Torodi ta kasance cikin yankin da ke da matsalar rashin tsaro a iyakarta da ƙasar Burkina Faso, inda da yawan makarantun boko suka kasance a rufe bayan komawa makarantar boko jiya a ƙasar Nijar. Gurin shine bude makarantun da har yanzu suke rufe. Salu Mummuni, darakta mai kula da makarantun boko a gundumar Torodi ya yi wa Abubakar Saini ƙarin haske. ekolai kan hima bar di. ekol zongu hin kano du waigu cinde aku amma makarantun da ya kamata a samu a torodi 258 ne amma saboda dalilai na tashin hankali a yau makarantu 74 kawai ne ke aiki daliban da ya kamata mu samu su 40,768 ne amma waɗanda ke akwai kafin ƙarshen shekara su 20,783 ne kenan yara 19,985 su ne ba su yi karatu ba mutanen da suka baro su suna da yara da suka taso gaba ɗaya ɗalibai suka zo makaranta yawan su ya kai 4,325 daga cikin cikinsu hudu duka 'yan mata ne bana muna cikin nazari ni ala yarda za mu buɗe waɗansu makarantu domin mun yi magana da magabata. A jiya ne dai ɗalibai suka koma makarantun boko a dukkan faɗin ƙasar Nijar. Ministan kula da makarantun boko ya ƙaddamar da komawa makarantar boko ne a hukumance a sayi da ke cikin yankin jihar Tilaberi. Muhammadu Stefa. shugaban kojes na sayi ya yi matukar gamsuwa da komawa makarantun boko na wannan shekara duka da yake akwai makarantun da suke rufe saboda matsalolin rashin tsaro a hirarsa da sumana amadu Wannan shekara mun samu kayakin karatu yadda ya kamata bana era cewa dukkan yara sun amsa kira domin wasu ba su cikin ƙasar Nijar akwai waɗanda suke Benin an rufe iyakoki kenan ba bane ba mai sauƙi na komawa makaranta amma mun gode Allah a cikin makaranta ta dukkan malamai da ɗalibai suna nan malamai suna nan suna rubuta yara matsalar mu a nan sai daga Cincargu zuwa daga Begati inda ake da makarantu guda takwas waɗanda a shekara shekara biyu da suka wuce suna rufe malamai sun tafi kuma ba su dawo ba wasu uwaye sun kwashe yaransu sun kai su cikin wasu makarantu kuma a yau yaran da suke da shekarun zuwa makaranta ba ɗauke su ba ba mu samu wannan labari ba amma duk da haka muna fatan waɗannan makarantu su buɗe ƙofofinsu domin tsaro ya fara dawowa. Har ila yau dai dangance da komawa makarantar boko na wannan shekara magajin garin Ingunga haɗin gwiwa da ma'aikatar mai kula da ilimin 'ya'ya mata Iskofi sun yi wani taron wayar da kai a kan barin 'ya'ya mata su yi karatun boko. Musa Abubakar magajin garin Ingunga a hirarsa da Al'amin Washar. Muna da ma'aikata nan da ake kira Scofi da kullum muke aiki tare a fannin karatun iya mata muna gamsuwa. Muna da masu garuruwa da shugabannin addinai dukansu ana haɗa kai tare da su domin wadda kan uwayen yara musamman ma iyaye mata na ce musu ɗiya mace idan tana zuwa makaranta wani abu ne mai muhimmancin gaske ga iyali musamman ma ga uwaye. Game da haka har kullum suna tare da uwayen yara malaman makaranta domin ganin karatun ɗiya mata ya bunƙasa a cikin ƙaramar hukumar ungwanga musamman ma karatun ɗiya mata domin halartar yara tana tsakanin kashi 60 zuwa 70 cikin 100. Gaskiya abu ne na ba da ƙwarin gwiwa. Muna bisa hanyar da ta dace domin ganin mun shigar da ɗiya mata makaranta sosai. Hukumomin gunduma Alit sun yi amfani da lokacin komawa makarantar boko na wannan shekara domin yin kira ga iyaye da su rubuta 'ya'yansu a makarantun boko. Haka sun yi kira da iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu kafin a kai su a makarantar boko. Al-Mustapha Usman, Prefet ɗin Alit a hirarsa da Abdullahi Mutari. ya kamata uwaye su kama yaran su kawo su lakwal ba wani ba za kai musu lakwal su ya kamata da buru su ma yaran su tarbiyya mushe an kadare man kadan ne za mushi su mushennin da aka ba amana na yara abinda muke so gare su su rike amana ya ta ta yi komi bakin kokarinta da ta iya ta yi kowa ya sani ya furnitir da menene duka kowa ya kama abun da Allah ya kawo ya basu sun iso to ba mu son da ne da gara ba mutum ba niger ake ma aiki to an ce drapo an ce gari kenan kowa ya kawo contribution kin shi mu shina so ma kowa ya koma wurin shi tahe tahe wannan kowa an ya tahe wurin shi ya kama aiki aikin shi salar kin shi suna zawa kowa ya kama salar tetar wanda suke sai son da retardatar na bank ne suka yi retar amma sauran na sabbata ke an samu pekil an samu komi to kowa ya kama aiki bisa wannan harkata lakwal Wajen haihuwa na CAC Kudu na Da'irar Dogon Dutse suna karɓar mata kullum da suke zuwa awo. A cikin sati suna samun mata ɗari da suke zuwa awo daban-daban. A cewar Aishatu uwar gidan Muhammadu Ingozama a asibitin mata zuwan mata awo yana da matuƙar dalilai da dama ga abin da take shaidawa Hawa Usman. Na likitar Doci ta kudu gaskiya mata suna zauwa awon juna biyu sosai, awo na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu har ma na biyar. Babu wata damuwa mata suna zauwa da himma. Daga litinin zuwa juma'a muna iya samun sama da mata 20 sabbin zuwa awo na juna biyu. Na biyu muna iya samun wata rana arba'in zuwa hamsin awo na uku muna samun mace goma na hudu mace biyar jimlar watanni uku na farko muna iya samun adadin mata masu zauwa awon juna biyu na farko 345 na biyu 105 zuwa 109 na uku mata 75 na hudu kuma 54 Idan an kwatanta da shekarun baya, bana mun yi samun mata masu zuwa da himma sosai, saboda an sake dubaru kuma ga tsafta. Kun san mata in waje na da datti ba sa son zuwa, amma da yake wajen na da tsafta suna zuwa da himma. Mata masu sana'ar ganyen zogale a Doso suna cin karo da matsaloli a wannan shekara. Farashin zogale ya yi tashin goron zabo da kuma ƙwari da suke canye ganyen zogalen. Hawa mai sana'ar sayar da zogale ce ta yi wa al'amin washar ƙarin haske. Shi hakin ta maka wato zogale yana hawa ne yana sauka, wani bi a same shi da sauki, wani bi kuma ya yi tsauri. Kwanaki buhu yana kai jikka hudu zuwa jikka biyar, amma yanzu sai wanda ya aje jikka shida. Matsalar kuma an ce yanzu kwafton yana ragewa ne, sannan tsutsa take bata shi. Amma alhamdulillah mun gode wa Allah, muna roƙo Allah ya ƙara musu lafiya su riƙa kawo mana shi. Don masu kawar su suna kuka ne da yanda farashin fetur ya hau, tunda shi suke sanya wa baburansu da motocinsu shi yasa su ma suke ƙara kuɗin zogalar kwanaki kam da sauki amma da yake sun ƙara mana mu ma dole za mu ƙara akan yadda muke saidawa buhu buhu suke saida mana in mun samu buhu a shika shida sai mu sayar da shi a shika bakwai in kun mun same shi a shika bakwai sai mu sayar da shi a shika takwas haka ne muke cinikayyar tamu Tun a watan Satumba ne aka fara fitar da rake da kuma kasuwancinta a gundumar Gaya da Junju. Kasuwancin sun, suna musamman musamman 'yan kasuwa sun cika sun batse inda suke kai kayan kasuwancin suna rake suke kasawa a kasuwanni kuma abin yana ɗauka hankalin jama'a. 'Yan kasuwar sun bayyana suna samun alfanu a cikin wannan sana'a ga abin da suke shaidawa Fadel Alu. muna sana'a ta wannan arake muna noma muna kasuwancin ta yanzu kasuwancin arake masha Allah ya fara don ta hito yanzu ana na ana ɗibowa ana saidawa mutane na saye gwargwado kuma gaskiya yi sabilillahi in an ɗibo ana saidawa ko yaushe a kawo Allah su dai mai kyau gaskiya ana samun kuɗi kwale bisa ga jikka uku ɗari biyar jikka biyu da hamsin ɗari uku har jikka da hamsin ana sai da kwale nan ginjiba. amma in an ɗauka aka yi nyamai ɗari tara jikka biyar jerin ɗari bakwai duka ana saidawa amma nan da gingi kaji abin da farashin. sannan a rake wallahi in dai ta ɗore muna hakan ga gabana alhamdulillah tunda kasuwanci dai na ga tahiya da ka saro ka ka kasuwa kuɗi za a baka muna muna yanda aka zuwa ana sayan ta ga daji ai wallahi wancan lokaci ba a maka sayan ta kana yanzu gaba na wallahi ana ga zuwa daji a sayi da daraja a sayi a basu kuɗi in mun saro mun ga kanan kaso gingi kuma za a sayi da daraja a ba mu kuɗi Wasannin Super League na ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar na wannan shekara za su fara ne 27 ga watan Oktoba da muke ciki a wannan musamman a kakar wasanni. Ƙungiyar 'yan wasa goma sha bakwai ne za su halarci wannan Wasan maimakon goma sha hudu da aka sani a shekarun baya. Idan muka leƙa a ƙasashen waje hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka Kaf ta yi fasalin jerin zakarun kungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasashen afirka fasalin ƙasashen yana da alaƙa ne da wasannin da aka buga inda morocco take sahun gaba sai egypt da algeria da kuma afirka ta kudu tunisia tanzania rdc da kuma angola sudan da kuma libya yanzu kuwa sai a gyara zama domin ji rahotonmu na musamman birnin murya a cikin yankin jihar zandar an san su da sarrafa laka inda sunansu ya yi fice sosai domin tafiyar da aikin yadda ya kamata matan masu wannan aikin na laka sun kirkiri kungiya mai suna yumbu da ta yi shekaru da dama zara bukar ta tattauna da shugabar wannan kungiya hajiya zuwaira ga yadda hirarsu ta kasance yanzu yau fiye da shekara arba'in muke wani aiki muna cikin yi muna cikin yi muka yi kungiya kungiyar ma ta yi shekara wajen ishirin muna yi aiki wani irin ci gaba kuka samu ci gaba muna ci muna sha muna yara iyalinmu muna wa yara armi a ciki muna taimaka yan uwanmu tana bunƙasa tana ci gaba mun sha tumfiri na zo mu ta yi fuwar mu ta yi ina ana kai mu ƙasa ƙasa muna cin ka ɗari biyar muna cin ɗari biyu ɗari uku muna ci mun sha cin da muna ja a cin gida muke a can ko a gidan shi yake kuma da aka samu wannan kungiya sai aka mu aka ba mu wancan hira to kun kai nawa cikin wannan kungiya wannan kungiya ta mata talatin maza goma To wani irin laka ne kuke aiki da shi? Eh, yumbu ne kala biyu su ne muke aiki da su tun fil azal. Ni da na taso ma iyayena shi na gani suna yi. Wannan gado ne na bi. Kuma da 'yan gari wanda muka sa su cin ƙungiya. duka tare muke zuwa nan mai aikin. Ni ma yanzu da ɗiyana da jikoki na kowa iya yake. akwai ni wani ɗana gurgu da yake wannan kullum ma ya taɓa hasa aikin wannan laka da ɗaya musu su shiga wasu ta yi wajen najeriya su jena ana kashe su muka ce gara su koma gida mu aikin mu da su me kuke yi a cikin wannan kungiya don ku taimaka wa ku. abin da muke yi a cikin ta da muka kira ta muna yin kuɗi kuɗi kila arba'in arba'in muke yi an aka tara shi aka kirga kuɗin sai a sai a raba shi gida uku ɗaya a zuba shi a asusu ɗaya mu kayan aiki kuma raba mu kashi wani asusun da muke wani an sabga ta same mu wanda za ta yi sabga sai a tallafa mata a talamta mata in ta yi biki ta kare ya ta mai doshi ina ta mai kakkiya ni da shi ko bikin almai ko bikin aifuwa ko kuna da wani kira game ga mata yanzu muka je mai biki ga wuyar da muke sha amma muka kai ka muka kasa sai su je ma kasa ba can za ku kai kai can mun muna yawo da kaya sai mun je mun kai shaida mun kai mun je mun gaya mutane tukun a zo a daidaita mu su su bar mu mu zama mu sai da kaya tun da bidan mu shago ne aka ce wannan shagon mu ne ko ai ba kore mu ba to wannan shine mun babbar matsala ce muna neman taimako a taimaka mu ko wata mota ce haka wanda za su rika kai mu kaya ya mai ko motar zai ta ko mu yi a gurin aikin laka mu dai a ba mu dai abin da zai gina mu mu halin babarwa barwa mu da jikokin mu Toma da masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.